بسم الله الرحمن الرحيم لا ولا قوه الا بالله اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا القيامة من المحضرين أكبر أدنى وأدم أسد التي وأدم قوى القولي القولي كبشاوى وهو الوعد بالجنة حين يمع القولي الجنة فإن حسن الوعد بحسن الموجود domin kyakkyawan alkawali ya tabbata ne da kyakkyawan abin nan da an ka yi alkawari da abin da aka yi alkawali da shi aljanna ashe sheko alkawali ya kyautatu to wanda muka wa alkawali kyakkyawa wa kuwa laƙihi kuma zai haɗu da abin nan da aka yi mai alkawali mudurikuhu mai riskuwa shi ne la ta ba makawa limtina ilkulki saboda hannuwar saɓani fi adihi ga alkawalin Allah wani zaɗo haka a ƙafa ya adalta shi bil fa'ida al-mu'diya ma'anar iya wanda ke bada ma'anar sababi fa bi sababi wa abihi iyahu huwa laqi sababin alƙawalin na na Allah don haka dole sai ya tabbata sai wanda an shi ya haɗu da shi kaman yana daidai da wanda mata'ana wa mata alhayatu duniya muka jiyar da shi daɗi jin daɗi na rayuwar duniya alfani mai karewa almashubi wanda aka ya bin alame da raɗaɗi ko da mutum ya ji dadin duniya yau gobe kuma sai a ce yana da rashin lafiya kaza dare wanda an ka gurɓace bil mata'ibi da wahalce wahalce bayanan bayanan ai la yastawi ita'ul akhirati wa dunya ba da lahira da ba da duniya ba su dai domin ita duniya kullum jin daɗin ta haɗe yake da ɗayan abubuwa rashin lafiya baƙin ciki mutuwa kuma duk sun koru can wanda a cikin aljanna ba ya rashin lahiya ba ya tunanin mutuwa ba ya bakin ciki to wace irin duniya za a baka wanda za ka tsere ma waɗanga uku a duniya komi a gare ka sai kafin da bakin ciki wata komi a gare ka sai kafin da rashin lahiya komi a gare ka sai ka mutu ka bar shi to yan an ka samu alkawalin da Allah ya wa mu'minai na aljanna suka same shi duk waɗanda abubuwa sun tsere shin waɗannan abubuwan biyu suna ɗai ba su ɗai sun mahum sannan kuma su duk bayan jin daɗin ganin rayuwar duniya da an kaba waɗanda ba muminai ba kuma yau mun fiya mara qiyama min al suna cikin wanda za a halarta na da zuwa wuta wasu ma ita sun magali bayani tarahi halin ihlal don bayyana jinkirin halin halartowar an halarta mace daga halin jin daɗi tsakanin jin daɗin na duniya da halarta su wuta akwai jinkiri don haka sun mata samu muhalli wurin lali ta fil muddati ba don jinkirin mudda ba wa hadhihi al-ayatu kan natijatu lillati qablaha wannan kamar natija ne result din wanda ta gabace ta wali za don haka ruttiba alaiha an ka jera ta ga raddil fa'il afaman wa adna wa ada asan domin an gabatar da cewa ma utitun min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma inda lahi hayrun wa afala ta'qilu to waccan da ta gabata ita adda wannan result duk abin da an ka ba ku jin daɗi na na rayuwar duniya da kawa kawai to sai aka faɗi result ɗin jin daɗin duniya da kawa aka ce shi gushewa shi kai shi ko wancan ahiratu da an ka ce hairun wa'abuka wa'adun hasanan ne wanda sai mutum ya haɗu da shi lafzin ihilari isharatun إشارة إلى الصوت A cikin لفظ ganin halartowa, cewa شوى من na. suna cikin wanda za a halarta to nuni na ga gargado su za a yi bisa ga cilas ba don suna so za su ba da kamar a ce ina wani a ce a ta a ɗauko shi ko a gayyato shi ko a kira shi kaga duk kalmomin suna da ma'ana guda amma labzi ya bambanta a halartuwa ne a kirawo shi kai a ce a ɗauko shi a gayyato shi wancan na a ɗauko shi ya nuna da ƙarfi za a kawo shi duk wanda an ka samai tahowa za a yi da shi to cewa suna cikin wanda za a halartu lamsin na na halartuwa ishara na ga gargado su bisa ga cilin wa yau mai yuna dihim fa ya kulu aina shuraka Wasu ƙura ya ce ka ambata masu yau mai nadihim Allah bare da Allah zai kira su fa ya ce ai da shura aina da zina kuntun kuntum tasunu ina abokan tarayya nawo da kuke riya wacewa shura bi su abokan tarayya ta ko zifal makula ne an shafe makuli biyu da hum da shuraka Abin abinda asali allazina kuntum na hum shura ka'a da hum da shuraka a ma'uli dune na tazamuna kuma an shafe lidilalatul kalami alaihi ma saboda magana ta yi dalili gare su kuma ce ina wanda kacce yana zowa yan ka shafi yana zowa ina wanda kacce a cewa wanda kacce shi ya san abin da ya ce don haka magana tana dalili ga abin da an ka shafe bai zo ba ka ce wani wanda kacce zai zo an shafi zai zo saboda cewa bai zo ba ya bari kace zai zo to gashi bai zo ba to kun ce musu shuraka amma gashi babu su ina suke قال الذين حق عليهم القول قال الذين حق عليهم القول ربنا هذا ikhtilafu alaihim saboda tabbata abinda ka hukunta shi kansu sun aikata abinda zancen nan na la'amla anna jahannama min aljannati wan nati ajma'ina ya fada wa huwa al-khulud fi an-nar shine dawama cikin wuta wa huwa qawluhu la'amla anna jahannama wa nahawu da abinda ya kama da shi na ayoyin kyace wallazina haqa alaihim waɗanda zance na azaba ya wajaba kan su hum rukusa dalala su ne shugabanni na ƙata sai su ce rabbana ya ubangijinmu haula illazina agawaina waɗanga da muka batar agawaina hum an sha shi maquli da muka ɓatar da su mubtada'un wasu fato mubtada ne da sifa waɗanga da muka ɓatar ni Allah ba a gawai na hankama gawai mun ɓadda su da mun kaɓace ma'ana abin gada mun ka aza su kai ne mu bisa gare muke dama abin da ake cewa ka kawa mutum zamba ko ka mai kai ka shirya amma ka aza shi kan bata to batan da muka aza su mu ma bataccen muke to son su za mu yi da kanmu da haka wada mun kaɓace mun kaɓar da su ma'ana bisa ga zaɓin mun kaɓace su ma bisa ga zaɓin su sun kabi mu daga wau sai sun kaɓace da kan kama ga waina kure nukrihum alal gayi ba shi da su muka yi akan hata wa huwa ma'anar tashbih shine ma'anar kamanta kama ga waina wanda mun kaɓace da sauran mu haka mun kaɓace su su ma da sauran su ai da ka bi batacce ka san bata na za ku wal kafu fi mawlidil mazdari kafun nan wurin mazdari take wato a na hun mun batar da su gawayata na irin batan gawayata irin namu batan don haka da kehun da ma da gawaina duk wurin gawayata su don haka aka ce ma maɗin mazdariya waya zuzu an ya kuna a gawaina hun ina inafa kuma yana yiwa a gawaina hun wata magana ta sabuwa ba labarin mutane na kamar wadda ya faɗi farko ba wal mausul mausulin nan allazina a gawaina ya zan shi shine habarul mubtada haula waɗanga allazina a gawaina suna mun kabatar kaga mubtada da labari ya kare sai a gawaina hun ya zan wata sabuwar magana a ce kamar an kaddara tambaya to ya an kai kun kabar da su Allah mun da su kamar mun kabace koko ha'ula'i waɗanga allazina a gawaina waɗanda mun kaɓatar a gawaina mun ɓatar da su ne kama gawaina da muka ɓace shi a tafsirin farko na cewa allazina a gawaina sifan dana a gawaina hun shine labari koko a'a allazina a gawaina hun ɗin an labari ba sifan dana a gawaina hun ko wata isti'inafi ne na sabuwar magana tabarra'ana ilaika mun barra zuwa gare ka yau ba mu babu su mun rabu da su a ai duniya aka barra ba nan lahira mun min hun daga gare su wani za a tara mun barra da abinda sun sun zaɓa min alkubri na kafirci hawan hun don ɗaya son rai nasu taqarirul lil jumlatil mutaqaddima wannan tabbatarwa ne ga jumlar da ta gabata wani zalika don haka ma halartar yohinta an al'a'ifi daga hanyar adab ba a ce wata bara ana ilai don ba wata magana ta sabuwa ba waccan ta ta gabata waka za ƙaulu haka cewa ta ma iya iyana ya abudu duk dai hanyar karfafa na da a gawaina hun kama gawaina wadda mun ce mun kaba da su da son ransu sun kaɓace don haka mun bar da gare su mu ba su na ba ba batar da su muka ba sannan kuma ba mu suka bauta ba hanyar magana guda bal kanu una hawa hawahu don hayo abinda aka son a nuna son ran su son kabi su ka son bata wa ma ma din ga to mai korewa ce ma kanu iyana ba su zan suna bauta wa quddumal maqulu an gabatar da maquli maimakon ma kanu ya abuduna na an ce to iyana ya abudun lil fasilati don a samu gaba aya ya an ce ma kanu ya abuduna na ai ba ya aya amma ma kanu iyana ya abudun yake nan kaga an gaba don haka ya gabatar da makuli ya yi fasili ne maimakon yana mutasili ya mai sai mun fasili waje aluha masdariya ta kallon cewa maɗin na masdariya ta wahal da kaina cewa ma kanu iya na ya abu duna maɗin dai a aje ta nafiya ya fi kawai ba wata wahala وقيل دعوا شركاء دعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم ta لا to ku kira abokan tarayyar naku waɗanda kun fada auhun sai ko su kira su ya farɗi alhaira saboda faifaiwa ɗemuwa in ba haka ba ai ba za su kira su ba yaji na sun kaci a yanzu ko kira su sun kai sun san magana gaba kan magana ta an kai musu gatsina da kunyatawa ya aka kuma suka kira su li fardil haira don ɗimawa ta riga ta faifaye gare su sai su kira su falam jibu lahum amma ba su farfa musu a kan kira su li ajazihim saboda fasa wasu anil ijabata daga karɓawa wal nasarata da taimaka wa ra'awul azab sun riga sun ga azaba absaruhu sun ga ne wata yaqanu suna da yaqinin annahum sa'iruna ilaihi su za su kasance zuwa ga azab law annahum kanu yahtad sai su dora burin da dai sun zan shi ne yi fi duniya can duniya ko ko law annahum kanu yahtadun da a ce sun zama shiryayi duniya mara auku da ba su gane ba sai lauɗin ta ta sharaɗi ba ta manni ba da sun zan shari'ari da ba su ga ta ba da ba su ga azaba can lafiya aulau ko ko lauɗin tamanni ta guri ta wai nau sun yi gurin da dai a ce annahun kanu hutari na su dai da a ce shari'ari ne ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم فهم لا يتساءلون ma za a dabtun da mursali ni kuka karɓa ma manzanni da shi Ilaikun, manzannin da an ka aiko zuwa gare ku adabin adabi ne alal da awwal bisa ga zarafi na farko sa'alahum awwalan an ishrakihim can harko ya tambaye su daga shirkan da suke yi summa an takazihum al anbiya sannan yanzu kuma ya tambaye su karyata annabawa taubihan zan zargi wa iza hadal lil ilali don gudda wasu illoli babu wata illa da za su kawo fa amiyat alaihim al anba sai duk labari ya rufu gare su ba su gane ko al mun munjiya fil jawabi labaran da za su car da su wajen ba da amsa sai a rufe musu ba su da amsa wal aslu abinda asali amu anil anba'i su sun ka makabce daga labari amma sai aka ce labari ya makabta da gare su fa ukisa sai an ka sunko ya abin mubalagatan don kai matuƙa ka anna amahum kamar makabta ta su sarata yana so ta tafi ilal anba'i har zuwa ga labara falam yajid ilayhi sabila dan haka bai samu hanya ba shi labarin zuwa gare su bai ko taho musu Walmuradu muradu abinda ake nihi amal kalbi makabcewar zuciya wa ta'addal ila bi ala ya wa fi'li ta'diya da ala ya ce alaihimul amiya anhu ya ce alai da talamu ne shi ma'anar hafari domin an kumsa mai ma'anar ɓoyewa ya ɓoyo garin su yau ma'izin wannan rana fahim laye ya ta sa'aluna kuma ba su tambayar junansu kamar yadda in kamanci abin da za ka tambayi wani ba su tambayar juna an jawabi daga amsa da farɗin dahisha don wa imaucewa wata sarihin da kuma daidaita su fil amma da makarta duk gaba ɗaya makartaci ne don haka wani bai iya tanta wani وربك يخلق ما يشاء فأما من تاب وآمن وعمل صالحا kafirci wa amana ya imani da ma ya jibul imani bihi da abin da imani da shi ya wajaba wa amila salihah ya aikata aikin kwarai ba da imani bayan imani kuma ya yi aikin kwarai na fara'id na farin loli wa gairi ha da wani farilla ya yi tadawuli li'annan nawafila jawabiral fara'id domin na nahiloli suka dora farilla inda ta kare dan matsalolin da aka samu to fa sa an kuna min al-muflihin shi wanda ya yi haka yana yiwa to shi Allah ba zato yake ba duk inda Allah ce a sa kola Allah to tabbaci ne amma dai kai aka son ka zamna tsakanin dan mahad da tsoron kada kai ya ki cewa an ce in yana yi don haka shi ke kai dai ka sa zato yana yiwa an ya kuna wanda ya haka ya zama al-mublihi da cikin maribanta dan babu dole kuma baka da ne aikin an ce kai ka to an ce ma an karba to da haka hayyo bayan lahawshi wa raja'i kake don haka asana da muhalli to yana yiwa shi wa kake da yasa cikin masu tsira annaji na masu tsira bi wa'adin lahi da alƙawalin Allah targiban bil ikila'i wannan kwadaitarwa na ga mai mugun aiki ya cira ta ya bari ya ka ce wanda ya tuba ya bari ya komo ya yi aikin kwarai yana yiwa ya tsira ka annahu qala kamar ya ce ma zikira abincin hada muka ambata farko na cewa amiyat alaihimul anba'u da cewa ra'awul azaba to wannan fa wanda ya doge ne halin musir halin wanda ya doge bai tuba ba wa amma ta'ibu fa min al amma shi wanda ya tuba yana cikin wanda za su tubarta وربك يخلق ya yasha الآخرة سبحانه وتعالى عما سبحان الله وتعالى عما يشركون wannan buka ya haliku ma ya wa ya hataru ubangijin kana talita abin da ya son talita kuma ya zaɓi abin da yake so min hidayati ahadil fariqaini na shiryar da ɗayan cagen biyu wa ilalil ahad da qadda da dama jama'a biyu ta kamar yadda gida biyu ne daga aljanna sai wuta to Allah naka yadda yake so ya zaɓi wasu mutane ya ba su shirya sai ya sa su wancan gida ya zaɓi wasu kuma ya batar da su don ya sa su wancan gida ubangijinka ne ka talita abin da yake so na shirya ko bata ya zaɓi waɗanda ya so da batan da wanda yake so da shari'a wa da zalika da wajen wannan shi ke zaɓar wasu da samu ya bayatu wasu da talauci ya ba wasu lahiya kuma ya bar wasu da rashin lahiya wal yaro dama abin da aka ce mazabi huwa al da ila ijabi ma ta'allaqa bihi al iradat nuhi ga wajabta abinda nuhin Allah ya ratayu da shi shi ya so haka وترجيح أحد الطرفين بعد ملاحظة الآخر دارين جاي da ɗayan gehen biyu bayan kadi biyan nan gehen kadi biyan nan gehen sai ka ce kai ga zaɓin ka to shi aka ce ma ihtiyari ma na lahum ba ya kamata gare su alhiyaratu zaɓin bai ga hannunsu zaɓi ga Allah yake lil ibadi bayi gaba ɗaya ko kuma mushrikai duk gaba ɗaya bayi ba su da zaɓi ga wanda suke son yi sai dai in haka Allah ya zaɓa al'ihita ya rufi shay'in ba su da zaɓi ga komi bayanin da ƙaulihi bayani na ga cewa Allah wa ya hataru ya halittu ma ya sha wa ya hataru wani zalam ya da hulhul adihu saboda haka harshen adafi bai shigo ba ba a cewa ma kana lahun ba don ba wata sabuwar magana ta shi adda zaɓi ba su zuwa cewa ma kana lahumul khiyara zabi bai zamo gare su ba daidai yake da can an ce ya hataru shi ke zabi ba su ba kaga hayo wacce magana babu bukata a adabta shi akan waccan da wawu don ba wata magana ta da adabban daga waccan nabiyun lillahi tayari anhum korewa zaɓi na daga talikai gaba ɗaya ra'asan gaba ɗaya wal amru kadhalika inda tahqiqi kuma lamari haka yake gun wanda ya tabbatar iz ihtiyarul ibadi mahluqun bi ihtiyaril lahi manudun bi dawa'in la ihtiyara lahum fiha domin koda ka ce a mutum ya zabi haka a haka ya so kamar yadda wanda ba ba abu bayan an ba wani ce shi Allah ce shi dai kan ba shi ka so ba eh to ai zaɓin nan naka yi shike da zaɓin Allah da Allah ya zaɓi a bashi sai ya cusa ma kai ma kan zaɓi ka bashi ihtiyarul ibadi mahalukun ai zaɓin bayi ta littashi an kai bi yaro lahi manudun rataye shi da zaɓin Allah bi da waƙin da wasu abubuwa da ka kira ai wani abu na ya kira ka ga kaza bai kila gwada ma an kai shi an na kwarai ko ko shi kai ma kaza ko shi ɗaya abba ka taɓa ba to kawo ma wanga tunanin da an kai wanda ya sa ka zaɓi ka bashi ai Allah na ya ji haushi la ihtiyara lahum fiha wanda ba su da zaɓi ga wannan da'in da ya kira su ga yin haka wakila almuradu laysa li ahadin min halqihi an yahtara alayhi an ce kuma abinda aka nufi nan ba wani ɗaya daga cikin mutane da adda ikon ya zaban ma Allah wanda sai li qawlihim raddi na ga cewa su laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa in har qur'anin nan gaskiya na ba a saukar sai ga ɗayan mutane biyu manya manya daga cikin manyan alƙaryu biyu Allah ce a ai mun ka zaɓin wanda za mu yi ba wani ka ce muna ga wanda za a yi wakila an ce ma ɗin ga mausuliyata ma na lafa mulkiya mabulin ya hataru ya hataru ma na lafa mulkiya Allah na ka zaɓin abin nan da kuka zaɓa wato sai ya zaɓa na sannan za ku ga kamata warrajibu ilaihi mahzufun dan an ce mausuli na ai akwai lamirin a'idun ilal mausuli to shi an kaza an ka shayi ma'ana ya hataru lazi lahum fihi shi ka zaɓen abin nan da kuka ganin kun zaɓa ai alkhairu wassalam ba shi mutum ka zaɓi ba abin da kowa ka so ka kai yayi alheri da salaha to in ka ga haka shi Allah ya zaɓi haka ba don zaɓen ka ko don haka ka kaso ba subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah tanzihan lahu tsarkakewa ta tabbatar mai an yi na zai afu a hannun ga wani ɗaya cikin talakai shi jayayya da zaɓin shi a cewa Allah ka son haka amma mutane ba su so ga wanda suka so kuma haka tsare ya wuce haka yi ma ya sha ga abin da ya kaso au yu zahima ihtiyarahu ihtiyarun ko zaɓi na wani mutum ya yi matsotsoniya da zaɓin Allah ta'ala Allah ya ɗaukaka amma yi shirku na daga abin da suke haɗawa ai an ishirakihim to wannan ma ita at-masdar da maɗin da ya shirku na wurin ishiraku yake ta'alallahu an ishiraki ta an ma ya shirku au koko ma ya shirku na bihi Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka daga abin nan da suka tara shi da shi sai maɗin ta koma ke kenan ba ta malgari ba tun daga lamiri a idan ilal mausuli an kai abin nan وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وبنجيجنك يا سان أبين زكاتان سوكا بوي أي ما تستر من الكفر وأداوة الرسول أبين da suka ɓoyewa na kafirci da ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal to Allah na sani wa ma nuna da kuma abin da suka bayyana wa in sun samu dama bi alsanatihin da halussan suka da'ani fihi kamar sukar da suke masa to duk Allah ne ya sani cewa ya sani ko akwai kace ciki wai zai saka musu wa huwa Allahu la له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله Ubangiji shi ne Allah almustahiqu لا غيره في gairu shi ya cancanci bauta ba wani sa la ilaha illa ba wanda ya cancanci bauta sai shi ai la ahada yastahiqu ha illa huwa ta'kidun karfafawa da yake cewa huwa Allah dama an ce shi ne Allah shi ya cancanci bauta sai kuma aka ce ba wanda ya cancanci bauta sun shi aka yi nabi bayan isbati bayan an tabbata ma abu kuma a dawo a kore ma kowa kai adda abin ba sai aka ce ba kowa ba an ƙara ƙarfa kai adda ke na hanyar ba abin bauta sai shi takidin wata ƙaririn lil'ula ƙarfafawa ne da tabbatarwa ga jumlar farko na cewa huwa shi ne Allah ba abin bauta sai shi laful hamdu godiya ta tabbata mai hil'ula gidan farko duniya ce wal ahira da gidan ƙarshe li'annahu mulin ni'ima don shi a wanda ke bada ni'ima ashe ko wanda ya bada abu shi ya cinci a gode mai hiddarai ne a gidajen biyu na farko da na ƙarshe ya hamadu hulmuminu na fil ahira muminai za su gode mai can lahira talar zan amma don jin daɗi ba don ibada ba don ba ibada lahira alhamdulillah hillabi a hallana darar maƙawa godiya ta tabbatar mu Allah da ya zamnar da mu wannan gida da an shiga kenan ba a hita sabanin gidan duniya da ya gashi yanzu mun hito au intihada ko kuma suna yi don farin ciki kamar yadda mutum ka faɗin magana a yi ka Allah ya taimake mu ya yi mana kaza ya yi mana kaza wata dan yana faɗi don godiya wata dan yana faɗi don alfahari wata dan yana faɗi don ya karantar da wanda bai sani ba sha abinda Allah ka yi biya ya ban kaza ya ban kaza ya ban kaza ya ana yin haka talar sozan kuma ana yi iftihajan kuma ana yi shukuran kuma ana yi fahar kama ya hana duna hufin duniya kamar yadda suka gode mai nan duniya amma nan duniya kan suna yi ne ta abu da bauta rawa muslimu muslimu ya wa abu da an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce ahlul jannati yan aljanna la yabuluna ba su boli wa la yatagawwaluna ba su gayadi wa la yataqayyuna ba su amai yulhamuna tasbiha wat tahlila ana cusa musu tasbihi subhanallah la ilaha illallah alhamdulillah dan magana godiya akai yi amma bai ce tahmida hamida ba gashi ko bayani a ta yake to saboda in tasbihi da tahlili ya shigo to akwai tahamidi sannan in har ma ba a faɗi tahamidan ba babu godiya to tasbihin da tahalila akan ne suke yin shi can suna yi ne ne don ibada don jin daɗi ne to ko godiya haka ne kama yulhamu na tanaffusa yadda aka cusa mana shaidana duniya nan duniya ba ka sanin sadda haka shaida ba ka mancewa ci ka tun shekaran jami'ar gida da shaida hankali ya tsawo ba a samu da su ma babu abin da zai shagaltar da su wala hukum kuma hukunci ga Allah shike shi kadai alqala'un nabiz hukunci mai zarcewa fi kulli shay'in ga komi amma hukunci hukuncin duniya wata rana iya yanke hukunci amma ba a zartar ba babu ƙarfin zartarwa ko ba bada ba da damar zartarwa ba don akwai da ba ba da dama ba kamar ɗan uwa yan ana jin tsoro yan an zartar da hukunci zumunta ta lalace ba a zartar amma ana yanke hukunci a ce to dai lalle haƙƙi ya tabbata don haka wali ka tafi ka ba wani haƙƙinsa an hukunta tabbatar da alhaki kuma an yi umarni a mayar in ka zo ka mayar shi kenan alhamdulillah in ka ki mayarwa ya dawo ya ce ina son hukuncin ga azartar sai mana a kan ɓannan abin gagarai da ƙarfi to sai a diba ne akwai fitina ga zartar da hukuncin zartar da hukuncin ga shine kila in uba ne ko kanin uba kowa ko kane gidan yari fa za a kai shi an kai shi gidan yari anya za ku koma samun jittuwa to sai a kalli cewa zumuntar ga tahi abin ga sai a ce to ba a ba a ne zo a yi sulhu ni ce malan ya habbi na fizil a hakami fitinata au shahana ulal alhali dan sai a ce to a je a yi sulhu dan akwai fitina to lalle ko yan an ka tambarewa daga karfi an ka amshi abin da an ka ka kai ko in an ka koma gida ka bai to nan duk dai ana diba amma hukuncin Allah shi kan zarcewa shi kai ko tsakanin ɗa da uba don shi ne matalicin ko da an ji tsoron kada eh, zumunta ta lalace ko ko ubanka na fa bai kamata a yi ba Ta yi an ka zo inda Allah shi yana su haƙƙi ga uba shi ba ne da haka shi adda hukumar su ko ko kila baka da hurin ga kotu babbar kotu ta kuma alƙali ta babba alƙali amma bai da jin dashin ga abin kada an kace bai da hurin ba hurin ne kila ce ana ƙara civil amma abin ga land use act ci ai hilin nan certificate gare don haka wannan kotun ba ta da hurubi gare ai sai haya ko sai kaza ko sai kaza ko ko an hita hurubi ne ko abin ga da aka ƙara yawa ne ya wuce abin da wannan kotun ka iya hukunta sai haka ta yi hukunci amma kuma a hana zartar to kuma duk tsari ne na ilimi kuma hakan shi a zama lahiya shi yasa ma Allah ce shi adda hukunci mai zarcewa ashe ya san cewa wasu hukunci hukunci ba a zartar wasu masu hukunci ko ba su da zartar ko ba laifin su gani shi ba don ba su da zartar ba su kisa ko ga hukunci an yanke amma sai wani ya sa hannu a zartar amma kotu na iya hukunci amma ba ta zartar da shi shi yasa ma ko alkali ya yanke hukunci sai an koma application na neman ba yawan su taimaka ba ana koko an sa wata kana alƙali mai hukunci yau ya zarta sai ƙa'ida da ƙa'ida don yana yawa ba wanda aka yi zartar ba ko ko akwai wata magana da za a kan ta sai ko kuma kila yana yawa a yi a sai ba sai ana kan don alƙali na iya hukunci bakin fahimta ce bakin sani ne haka yake amma ya ka ɗaukaka ga magabata su ce ai yayi kuren kaza ai wurin nan da ce kaza to inda ya riga a tarba ka ga ba in hannunka da ka ce ba a mai su da haka aka ba da dama ta fa a dakata a ba da dama a hilkila an kai ga na gaba gare su gyara to amma shi Allah ya yi hukunci kai tsaye na sai ya zarta la mu'aqqiba li hukmihi ba wanda zai biyo baya da hukunci ba a tafi wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare za a mai da ku bin da hita kabruka a tadda ku lil mujazati don sakawa la ila ghairihi ba inda wani ne za a ba inda shi za a ka ko ga akwai tsoro a mai da kai inda wanda ka saba ma baku da shiri a ce yau shi ka hukunci ba irin duniya ba balle ka ce ina neman a min transfer din kyan nan don alƙalin ba mu da jikuwa to na ana iya cewa an yi transfer don wannan hujja da kafai an ɗauki hukuncin nan da na an bai zuwa wani kata ko amma wannan kotun ita an da ito to sai a ce kes tsin na nan wannan kotun amma wani alfahari ya zo nan shi ko in ma ya gama a ce to a yi rai retira a koma bayan a sake dubowa to amma na Allah duk babu wannan saboda shi bai yi sai daidai bai yi sai adalci amma na duniya hakan na ne wanda kaga ana yi don ana son rai ana wahami ana kure don haka wannan hukuncin na duniya wanda kaga ana yi ne haka kamar amma shi na Allah tun da bai kure bai jauri bai bukata wani na wala ma zakara ta faru da hubil uluhiyyati da Allah ya ambaci kaɗaituwa ta da cancanta bauta wasu hiƙaƙa hulhamda ya ambaci kuma cancanta ta yi godiya ya ce lahul kuma ce lahul hukum fiddarai ne a duniya da lahira ardafahu bi ni'matayn sai kuma ya koya shi da wasu ni'imomi biyu waɗanda la yamkinu al-intifa'u bi sa'irin ni'ami ba bai yiwa kai amfani da duk ni'imomin da akwai sai da biyu din ga shine dare da yini wala yashukku ahadun annahuma minhu sannan su au waɗanda kowa bai kwankwantar daga Allah su don babu wanda ya taba cewa shi yayi dare don sai a ce to yau ba mu son daren kakkai ba wanda ya ce shi yayi ni da don haka Allah biyo da ni'imomin ga biyu su da kowa bai shakka daga Allah suke kuma kowace ni'ima ba ta cika a auhana da ita sai da su mai kaulihi da cewarsa qul فلا تسمعون قل الله ce ka ce da ahli makka da mutanen makka araitun ku ban labari ahadiru ku labarta min in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan shin idan Allah ya saya muku dare ya doge da'iman mai dawama min sardi daga sardi ne na jera abu shin in dare ya miƙe subsequently babu babu wani abu almudawamati alal mashay an aro shi daga dawwama tahiya wal mimu mimun nan za'idatun qari ce cewa sarmada sardan nadu sarada in ya jera abuje wa qaddar fi sarda eh ila yawmil qiyamati shi in ya miƙe da dare har alqiyama gari ya kiwayewa bi iskanu shamsi ta hatal arli ya zamnar da rana karkashin ƙasa don rana ta fadi ƙasa umarni aka sake bata ta sake huduwa domin ya bar ta nan ƙasa dare ya doge man ila maimakon mallakun wa aggare ku sai ce man ilahun wani abin bauta na cikin abubuwan bauta kenan akwai abubuwan bauta eh gari a wasu maimakon a ce in ya sanya dare ya doge wa zai zo muku da yini sai aka ce wani abin bauta na zai zo muku da yini tunda su sun riya akwai abubuwan bauta bisa alaikun ai gashe ce dare ya wakku wani abin bauta ne ya tikon zai zo muku bil ya'in kaga kuma ya kauce daga wanda ka muqabala da lailu don abin da ka muqabala lailu na haru maimakon ya ce in ja'ala laila in ya sanya dare sarmada man ya tikon bin nahari wa ke zo muku da yin sai ce bil ya'in da haske dan amfanin yini haske sai a faɗi abin da a fa'ida Ta na fihi mai maishata wanda za ku zo ku nemo abinci qaddama zikiran layli ya gabatar da ambaton dare li anna shafa hu'anin nahari bin nailil a'zami ablagu hil manabi don kurin wa dare da yini da haske babba ya hi kai matuƙa ga amfani wa ajalabu lil masalih ya hi jawo Wani waliza don haka asara ya zaɓi zikirin liya'i ambaton haske alal nahari bisa da ambaton yini ma a kaunihi zahiran ta ƙabuli tare da zaman naharu shi ka muƙabala da laili da zahiri lidilalati don yi dalili ala hulma al-maqsud min na ga cewa hasken aishi an manufa ga yana ta intifaqu bin nahari min rawa rawadin amfanin da aka yi da yini to duk biyowa shi kai bayan hasken ai don akwai hasken waƙala kuma ya ce man ilahun wani abin bauta kuke da badal maimakon ya ce hal ilahun akwai wani abin bauta sai ce wani na cikinsu kamar ya san akwai shi saboda su gari a wasu akwai shi bina'an alaza da amihim don ginawa bisa ga tasu zato da riyawa na ma'ahu aliha cewa akwai wasu abin bauta tare da Allah waƙara a ibnu kasirin ya karanta a'in man ilahun gairun la a'in A yi badalin nan hamza sai su zan hamza ta yi afala ta una zalika shin wai ba ku jin wannan bayani sama a tadabburin ji na lura Fatar Una ku dawo anil shiraki daga shirka tun daga ayyukan Allah babu mai iya yin su sai shi ku gane ashe kenan ba wanda ya cancanci bauta sai shi ba a yi tarayya da shi ga ayyuka ne ba ba a yi tarayya da shi ga sirrojin ne ba don me za a tarayya da shi ga cancantar bauta alam ba ku da hankali ba ku sauraren wannan saurare na lura ku dawo قل رأى ce musu a raitun ku bani labari in Allahu alaikum an-nahara sarmadan to in Allah ya sanya yi ne ya doge bi iskanin shamsi ya zamanar da rana fi wasdi sama'i can tsakiyar sama ta kifaduwa ila yawmil qiyamati da yanzu har al man ilahun wani abin bauta ne gairun lahi wani Allah bi gari a wadda kuke yi na akwai abubuwan bauta to cikin su wane ne ya tikon zai zo muku bilailin da dare taskununa da za ku natsu tastarihuna ku huta bihi cikin minan ta'abi daga wahala da gajiya afala tubsiruna halan ba lura da ma antum alaihi abinda kuke akai ne min alhadai na kuskure bil ishraki ga hada shi da wani fatarji'una ku dawo anhu daga shirkat lam yuqabilu liya abiz zalam yanzu nan kuma bai yi muqabalar liya can wajen naharu ya ce liya amma nan bai ce man ila wani abin bauta ne gairun lahi wani allah ya tikun zai zo muku bi zalamin da duhu ba don zalamu shi ke mukabala da niyawu amma sai ya kauce na ambaci lai da fili ya ambaci duhu ba amma ga yini haske ya ambata ba yinin ba to ce ya kauce daga mayu ƙabilun liya a bi zalami likaunihi gairun makasu domin ba duhun ammanuha ba tsayawa a bar ayyuka a natsu shi a manufa le na faratin nafsu min da kuma zaman rai tana gudu daga sauraron duhu ba ta son ta ji duhu kamar yadda take murna jan haske kuma ga shi fima a ralil imtinani nan muna wurin gitta ni'imomin da an kai mu, to wajen gitta ni'ima da baiwa ba a kawo abin da rai bai sai a faɗi abu mai kyau mai ni'ima wanda an kai mai yawan cewa zai zo muku da duhu kaga wajen yi muku kwari da faɗin ni'ima an faɗi abin da rai bai so amma an cewa zai zo muku da daren da za ku na ku kwanta ku huta zai ce wanda kar su kuna fil layl ya ambaci natsuwa ga dare walam yuqabil bit tasarrufi fil nahar bai yi muqabala can ga yini da tasarrufi ba nan cewa yayi wa zai zo muku da dare da za ku zamna ku huta amma can ga yini bai ce da za ku hita da abinci ba wanda shi ko shi ke muqabala da hutawa gana tana tsuwa lin hisari nab'il layli fi to shi dare abin da sa aka ambaci hutawa da natsuwa domin amfani ne ya tsaya nan dunan nahari amma ban da yini shi lamyan yan hasir na ta tasawuf amfani ne bai takaita kawai ga kaiwa da kawo ba don akwai wanda daga ranar shi kwana kuma ba ta sarrafi yake ba li'anna manafi allau kasar min mayu kabilu domin amfanin haske ya fi yawa daga abin da ke mukabala da shi na dare wali za don haka fassala wajen fassala aya rarraba aya can ga waccan sai ya raba ta da afala ta sama'un wadda sai ya rabe ta da afala tubsirun shine wallaila shi ko dare ya rabe shi da afala tubsirun li'anna istifadatu al-aqal min as-sam'i akasaru min istifadatihi min al-basar domin fa'idar da hankali zai yi ga ji ya yawa bisa ga wanda zai yi daga gani wattaubi bi afala tasma'una kuma a zarge ku da ba ku ji ablagu minhu ya hi kai matuƙa fi daga afala tasma'una ba ku gani dan ba ka gani magana ta mai tafi in mutum ya yi malaifi ko ya ji ma ko ya dan zunguɗe ka in wanda ka ganin girma da kace ce amma nan halan ba ka gani amma ya karbi ka ce kai ba ka ji alai ba magana ba ka ji ya yi ƙarhin zargi wallahu alam amma dai Allah shi ya san hakikanin asirin littafin shi ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون min rahmati daga cikin jinkan Allah na ta'ala ja'ala lakum al-laila wan nahara ya sanya muku dare da yini wan gashe gushe wanga ko kowane an ka doge da shi bala'i na gare don haka cikin jinkai ne na ya kaccan za muku litaskunu fihi wa tabtabu min halali lafi da na shari'a maimakon ya ce ja'ala lakum al-laila litaskunu wan nahara tabtabu sai bai yi haka ba sai da ya jero su sannan ya maida ma kowane nashi ja'ala lakum al-laila an nahara ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi shi koma malailu wa tabtagu min falalihi shi koma manahar don ku natsu cikin wanga ku nemo halala Allah cikin wanga bil kasabi da tsirfa lafun wa nasharu murattab kuma murattabi ne ba mushawashi ba jere abinda an mushawashi shine a ce litabtagu min falalihi sannan a ce litaskunu shi zama dare an ka fara faɗi amma sai kuma aka wajen nashari sai an ka ce ku nemo wanda nemowa ga yini za ta koma to an yi tashawishi to sai ba a yi haka ba sai aka yi tartibi an ka ce litaskun ya koma ma dare tun da shi an ka fara faɗi litabta gomen falalihi ya koma mana haru tun da shi ya zo da baya kaga an yi tartibi ne wanda yake wa huwa min muhassanatil kalami yana daga cikin abubuwan da ka gyara magana kamar hanti na ga gida na hau da sarhu sannan balaga ta shigo sarhu shigi na kalima na hau ya ce ta balaga ta hanta sai magana ta ƙara kyau eh. allakun tashkuru tashkuruna ko za ku gode ma'an an ni'imata ni'imar da Allah ya muku fihi ma cikin daren da yini ويوم يناديهم فيقول أين shuraka? maskur Allah ce ka ambata musu domin dama shi wa'azu zikira ne yarwa faɗa musu yau mai nadihin akwai har da Allah zai kira su fa ya kulu shi ce aina shuraka iyal lazina kuntum tazumuna ina abokan ya tau da kuka zan kuna rayawa taƙari'un ba da ta ƙari. don an faɗi haka can ga baya Ka an ka ce an sha shahi mauli biyu shine hum shuraka tas'amuna hum shuraka da kuke riya su abokan tarayya to nan kaga bai koce haka nan ba dan bayani kan haka ya gabata ina abokan tarayya tau da kuke riyawa kwankwasa ne da zargi bayan wata kwankwasa lil ish'ari don a sanar da annahu da cewa shi la shay'un ajalaba li galabi llahi min al ishraq ce sa ake yi ana kwanko ba wani abu da yake gaggawa jawo hushin Allah kama a haɗa shi da wani waliyar na alaiki. kuma don ya gina wani za'ana ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم صدق الله العظيم ونزعنا من كل أمة شهيدا sai mu hidda mai shaida cikin kowace al'umma na za'ana muswancish mu fitar ke a harajina wa huwa nabiyuhum shine annabin kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahida ya zai kasance in mun ka zo ma kowace al'umma da wanda zai shaide ta annabin da kai kuma mun ka zo da kai kana mai shaida akan waɗannan mutane ya shaɗu alaihim shi zai shaida a akan su ma kanu alaihi da abinda sun kazan akai ne min al-imani wal kufr na imani ko kafirci wa tasdiq wa takzib gazgan tashi suka ko ƙarya tashi fa qulna ba'da ihlarin nabi sai mu ce bayan an halarta annabi hatu burhanakum to ku waɗanda kuka yi shirka ku kawo hujjojin gashi ko Allah ya san kai shirka bai da hujja amma saboda izari a gwada muna yanke hanzari kamin a yanke mutum hukunci sai a yi mai izari to kana da wata hujja da za ta hana a yi hukunci in akwai kawo burhanukun ku kawo hujjojin ku ala shirki akan shirkan wata zibiyar rusuli da karya ta manzanni da kuma wa haza izaru wannan yanke hanzari ne wa min huna a hazal ulama izar alqali dan nan malamai suka riko alkali shi yanke ma wanda za a wa hukunci hanzari liman yuridu an hukuma alaihi ga wanda yake son yi hukunci gare ba sai an wa kowane bangare ba wanda za a kasuwa wanda hujja ta tabbata akai ne an yi mai izari ya isa ko ba awa bangare guda ba ya zo wajen afil ya ce ba yadda da hukunci ba don ba a yi mai izari ya ce to wa an ka kasuwa wa ne an ka kasuwa to shi an yi mai izari ya ne to shi kenan ai hukunci ya yi kila wata dabaru ta alƙalai kakka gane kai za a kasuwa sai a yi ma a amma dai ga ka'ida shari'a wanda hukunci zai tabbata a kai ne shi aka ce makana da sauran wata magana don in yana da abin da zai hana a mai hukuncin ya faɗa don da yawa aka shirya jajimen wajen izari shi walwale a koma sai an yi wani don ya faɗi wata magana da za a sake lalikanta da haka ko alƙali bai san hukunci ba sai ya karanta inda ya shirya shi duk ya saba koma ya canza shi don wajen izarin kana cewa to kila amma ya kula kare hukunci sai ce to ai kaza can da an kai kaza a ce wai haka an kai a ce to ko ta sai za kaza jama'a ne rido an hukuma alaihi wanda aka son a yanke hukunci bisa garai ba ya hukuma lahu ba mu yi wanda za a ba haƙƙi ba mu dole ga ai mai izaki a baki yallaka hujjatun a ce akwai wata hujja da ta rage gare ka tamna'u da za ta hana ma sabata alaika abin da ya tabbata akan ka a ganin kotu fa'alimu annal haqqa lillah nan dole sai su gane lalle dai haƙƙi na cancanta bauta shi ga Allah yake shi kaɗai a shi shirme ɗaya muka yi Allah ya cancanci bauta don an ce su kawo hujjar babu wahadahu shi kaɗai ne la hufi a hadun wani mutum guda bai tarayya da shi ga cancantar bauta wa dalla hun ma kanu yaftaruna duk abin da suke kirawa ya bace haka nan kotu kai nan waje ka a shiga kotu kana ta ganin hujja gare ka aika kaza ko da haka zuwa an kai ka gaban mu sai ka taso kamar mai fisarwa gaskiya ta wanda haka ba labarin hujja gare ka don ba masana shari'an na ba in ka zo inda masanan da sai ɗaya su ce ah, to da an yi kaza ka yi kaza sai a ah, bai ba shi a duba ka duk abin da suke kirawa tsaba ya ku an da gare su wanda suke kirawa nan duniya min annama abu shari'a na cewa akwai abokin tarayya da Allah ta'ala ya ɗaukaka an zalika daga haka wannan ولما mushrikin da المشركين na كان لهم من الأموال banin da yake bugun gaban mushrikai da alfaharin su suna yi ne da abin da an ka ba su na dukiya da 'ya'ya shi suke kuri da shi wa ma kana fihi rasulullah da kuma ganin abinda da manzon Allah yake ciki min qillati zatil yad na karamcin abin hannu shi yasa suke rena shi suna ganin awa shi bai cancanci girma ba to tunda kudin ga ka dauka su hatta da Allah a awalan sai Allah ya tsoratar da su harko da kaulihi ya cewa ce wa kam ahlakana min qaryatin ba'da ramadan shata ai mun halaka alƙalu zai yawa da suka yi taƙama da samu tsawon rayuwa su wa ardafahu yanzu kuma sai ya goya shi bi man raba da hil masala da waɗanda ya buga misali da shi ko ko da shi aka buga misali ga wadata karuna ke wa ma ala ilaihi amruhu dai abinda al'amari ne ya koma zuwa gare min alhalaki na halaka da kaulihi da cewarsa sai mun zo sai a shiga ya Allah alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah